an bayyana cewa ƙungiyar al'ita ta ƙasar saudi arabia tana da ƙwarin gwiwa sanya hannu a kan yarjejeniyar ɗaukar ɗan wasa Ngolo Kante a cikin sa'o'i masu zuwa. Yarjejeniyar da aka cimma a makon da ya gabata an bayyana cewa kashi na farko na gwajin lafiyarsa tun ya kammala amma har yanzu abin da ake jira shine sanya hannun ɗan wasan tare da wakilan ƙungiyar an bayyana cewa za a rufe yarjejeniyar da zagaye na ƙarshe a yau. kamar yadda Fabrizio Romano ya bayyana. A nan kuma an bayyana cewa daraktan kungiyar ƙwallon ƙafa ta AS Roma Thiago Pinto zai kasance a London nan gaba kaɗan a wannan makon domin ci gaba da tattaunawa da kungiyar ƙwallon ƙafa ta West Ham United akan ɗaukar ɗan wasan kungiyar John Lucas Kamaka. An bayyana cewa kungiyar ƙwallon ƙafa ta AS Roma za ta nemi ɗaukar ɗan wasa su kamaka a matsayin aro wanda za ta amince ta biya albashinsa saboda suna buƙatar mai gurbin ɗan wasan gaban su Tami Abraham ɗan wasan da ya ji rauni na dogon lokaci kuma zai jinya. An bayyana cewa ƙungiyoyin Saudi Arabia na sanar da yarjejeniyar baki a matakin ƙarshe tsakanin mai tsaron raga David da ji da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United akan ƙulla sabon kwantiragi amma har kawo yanzu an bayyana cewa ƙungiyoyin Saudi Arabia suna dagewa ko za su gwada ɗaukar mai tsaron ragan na ƙasar Sifaniya. An bayyana cewa ƙungiyar kwallon ƙafa ta Manchester United na ci gaba da neman sabon mai tsaron raga ta kowane hali domin mai gurbin mai tsaron raga David De Gea. Wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar kwallon kafa ta Tottenham da ƙungiyar kwallon kafa ta Brentford suna tattaunawa akan farashin ƙarshe don kammala yarjejeniyar siyar da ɗan wasa David Raya zuwa ƙungiyar kwallon kafa ta Spurs. Mai tsaron ragar yana son tafiya ƙungiyar ana ci gaba da tattaunawa kawo yanzu in ji romano ya ƙara da cewa raya ba zai tsawaita kwantiraginsa ba a kowane hali da ake ciki bayan da ya fito fili ya bayyana ƙungiyar ta brentford cewa ba shi da burin ci gaba da zama a ƙungiyar an bayyana cewa sharaɗan sirri an cin musu ɗari bisa ɗari an yarda ɗan wasan ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta tottenham kamar yadda aka bayyana a ranar lahadin da ta gabata a nan kuma an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid tana aiki akan mahimman bayanai na ƙarshe na ƙulla yarjejeniyar ɗaukar ɗan wasa Juselo don kammala komai nan da kwanaki masu zuwa. Ya rage ga Real Madrid saboda yarjejeniyar za ta faru a yanayi mai kyau. An bayyana cewa sharɗan sirri an riga an amince a makon da ya gabata yayin da ɗan wasa Juselo ke mafarkin wannan sauya shekar zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Kawo yanzu dai ɗan wasan yana jiran hukuncin ƙarshe na ƙungiyar ta Real Madrid. Wani labari ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta AS Roma na samun kwarin gwiwa cimma yarjejeniyar daukar ɗan wasa Iban Dikka a wannan makon duk da sha'awar wasu kungiyoyi kan ɗan wasan an bayyana kwantiragin shekaru biyar an tattauna a kwanakin da suka gabata kuma kulab ɗin na Italiya yana fatan kammala komai a yanzu an bayyana cewa ɗan wasa Dikka zai koma a matsayin ɗan wasa na kyauta kuma Roma ta riga ta kulle yarjejeniya tuni da ɗaukar ɗan wasan tsakiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lyon a matsayin kyauta Auba. A nan kuma an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea za ta tattauna tare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan akan yarjejeniyar musayan 'yan wasa kamar yadda aka bayyana cewa tattaunawar za ta gudana ne nan ba da jimawa ba an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan za ta nemi ɗaukar ɗan wasa Kalido Kulabali a matsayin babban fifikon su saboda suna ɗaukar ɗan wasan a matsayin cikakken mai tsaron baya haka zalika an bayyana cewa Romelu Lukaku zai kasance babban batu duk da tattaunawar da kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan ke sanyi akan makomar dan wasan amma an bayyana cewa Chelsea a buɗe take idan Inter Milan ta amince za ta ci gaba da rike dan wasan gaban haka zalika wani rahoton ya bayyana cewa Chelsea za ta nemi kulle yarjejeniyar shariɗan sirri akan siyan mai tsaron raga Andri Onana duk da dai ba shi kaɗai ne mai tsaron ragar da ƙungiyar ta sanya a cikin jerin ta ba kawo yanzu in ji fabrizio romano a wani bincike da fagen wasanni ta yi ta gano wasu muhimman batu akan labarin Kiliyan mbappe kamar yadda aka ambata a wannan makon ƙungiyar ƙwallon kafa ta farisan german psg ba ta la'akari da zaɓin rasa ɗan wasa kiliyan mbappe a matsayin ɗan wasa na kyauta a watan yunin shekarar 2024 an bayyana cewa idan ɗan wasan na ƙasar faransa bai kulla sabuwar yarjejeniya da kungiyar ta Paris ba to kungiyar ta PSG kuwa za ta sanya dan wasan a matsayin dan wasa na kasuwa kuma an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a shirye take domin ta dauki dan wasan gaban a nan kuma dan wasan tsakiya Joshua Kimmich ya yi magana a kan sha'awar da ake alakanta kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ke yi masa dan wasan tsakiyar na kasar Jamus ya bayyana cewa yana da wuya a matsayinka na dan wasan kwallon kafa baka samu jita-jita a kanka ba gaba ɗaya ba ni da wata damuwa sosai a kan yawan jita-jita a kaina in ji kimit ya ƙara da cewa har yanzu ina da kwantiragi a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta bayan kamar yadda kowa ya sani saura shekaru biyu a kwantiragi na kuma muna da manyan tsare-tsare a waɗannan shekaru biyun nawa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich in ji ɗan wasan kamar yadda jaridar Bill ta bayyana. Wani labari ya bayyana cewa ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea Romelu Lukaku ya samu tai da kungiyar hilal ta kasar saudi arabia kuma idan dan wasan ya amince zai ziyarci saudi arabia a ranar litinin domin ganawa da jami'an kungiyar ta alhilal kuma an yi masa tayin kwantiragi na tsawon shekaru biyu wanda ya kai biyan sa euro miliyan hamsin kamar yadda jaridar gold ta bayyana a nan kuma an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta arsenal na fargabar rasa dan wasan tsakiyar da ta jima tana zawarci dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta brighton wato moses cancedo bayan da aka bayyana cewa kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ta ƙara ƙarfi wajen neman ɗaukar ɗan wasan tsakiyan tare da majiyoyin football transfer sun nuna cewa kuɗi na iya zama mai mahimmanci a ƙulla yarjejeniyar siyan ɗan wasan. An yi tsammanin ƙungiyar kwallon ƙafa ta Arsenal za ta koma tattaunawa da ƙungiyar kwallon ƙafa ta Brighton domin biyan farashin fan miliyan saba'in na siyan ɗan wasa kan sedo a wannan bazarar. Amma an bayyana cewa Chelsea ga yanzu ta ƙara ƙarfi a neman ƙulla yarjejeniyar siyan ɗan wasan wanda hakan ke haifar da ƙarin fargaba ga ƙungiyar kwallon kafa ta Arsenal na cewa za ta iya ƙara samun rashin sanya hannu a irin wannan yanayin na neman ɗaukar ɗan wasa Mikaela Modric a baya wanda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta yi wop ta ɗauki ɗan wasan kamar yadda transfer.com ta bayyana hakan. A nan kuma an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Al Hilal ba za ta yi watsi da Allegri ba za ta miƙa masa tayin zuwa ƙungiyar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 B, C, ciwon kansa ko kuma irin farfadiya mafarkai duk muna ba da maganinsa ina iyayena mata da maza masu fama da matsalar sanyi infection musamman ɓangaren maza kamar irin kankancewar mazakuta rashin karfi saurin inzali ɗaukewar sha'awa ko kuma rashin haihuwa ina kuma maza masu fama da matsalar istimna'i wato irin waɗanda suke wasa da gabansu suke fidda maniyi duk waɗannan yana haifar da matsaloli kamar rashin haihuwa ciwon baya yawan mantuwa yawan kasala waɗannan abubuwa cutar istimna'i yake haifar da su kuma muna ba da magani kan masarar iskokai wato kamar irin farfadiya ko kuma mafarkai ko kuma matan da iska ya hana su haihuwa ko kuma mace ta kasa samun miji ta fannin iska duk muna ba da maganinsa kuma in allah yadda ana dacewa Cibiyar mu ta sha'aban cibiya ce ɗaya tilo wanda ita ce sha'aban islamic medicine kuma muna aika maganin mu zuwa ko'ina a faɗin duniya cibiyar sha'aban babban ofishinta yana nan a nan jihar maiduguri a mafoni borno state tailoring and fashion plaza opposite kanim hospital a saman beni shago mai namba 8 ko kuma cikin jihar kano kan titin zoo road kusa da shoprite sky plaza daidai dangi flyover duk mai bukatan ya yi magana da cibiyar sha'aban kai tsaye zai iya tuntubar mu a nambobinmu kamar haka ko kuma nambobinmu na whatsapp duk mai bukata zai iya tuntubar mu cibiyar sha'aban tana alfahari da ku a koda yaushe mun gode